mu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin wani kasan haƙƙinka shirin kasan haƙƙinka shiri ne da ke zuwa muku daga nan liberty tv daga nan babban birnin tarayya abuja shirin kasan haƙƙinka shiri ne da ke gayyato lauyoyi masana kan harkokin shari'a su mana fashin baki ko ko su gaya mana mai doka ta ce a dangane da haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan ku a shari'ance. shirin kasan haƙƙinka shiri ne da ke ƙoƙarin wayar muku da kai dangane da matsaloli da suka shafe ku ma'ana matsala na rikici a kan gidan haya kan bashi ne matsalan gidan aure zamantakewa ko a rikici tsakanin wani da farin kaya da ɗan sanda ko na makamancin haka sai sa mukan gayyato lauyoyi domin su gaya mana mai doka ta ce kan ku. wani hanyoyi za ku bi domin ganin cewa kun shiga da karaki a kotuna domin a fata muku hakokinku cikin sauki ba tare da an kai ruwa rana ba ni da nake jagorantar gabatar da shirin suna na baban gida agaye yau ma cikin hukuncin ubangiji muna tare da lauyan mu wato barista aminu abdulrashid lauya ne mai zaman kansa a garin kaduna kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum barista aminu abdulrashid muna ma barka da shigo a cikin wannan shiri barka ka dai malam baban gida masha Allah a to bari mu shiga cikin shirin ka'in da na'in a barista aminu abdulrashid a yan kwanakin da ne aka yi wani zanga-zangan a nan a jihar kaduna a inda wannan zanga-zangan ya haifar da wasu abubuwa amma tambayar da masu saura masu kallon da sauran mu suke ta yi wanda kuma na san shine a zukatan al'umma da dama shine a doka ta baiwa gwamna dama ya ayyana wani a matsayin wanda ake nema ruwa a jallo kamar yadda aka ji gwamnan malam Nasiru ahmad yar na jihar kaduna ya yi da cewa suna neman a shugaban kungiyar kwadago ruwa a jallo har ma sanya tukwici ga duk wanda ya kamo shi menene mahanga na shari'a kan haka a shari'ance gwamna yana da hurumi ya haka a shari'a gwamna ba shi da hurumin da zai ayyana wani a matsayin mai laifi ko kuma ya ayyana cewa ya ba da da a kamo shi ruwa a jallo sau duk da gwamna shine wanda ake cewa chief security na jihar shi sa'annan kuma a mulkin demokradiyya kamar shine jagora na jiha a doka bata kuma ba shi wasu damammaki ba domin a shi tsari na tafiyar demokuraɗiyya ta karkasa a ayyuka ko ce karfi da iko daban-daban zuwa wurare sashi-sashi abinda ake cewa separation of power akwai a karkashin bangaren zartarwa akwai hukumomi wanda hukumomi su ne wanda suke na tsaro wanda jagoran wa'annan hukumomin tsaro ita ce hukumar 'yan sanda akwai kuma wasu hukumomi irin wa'annan idan akwai abin da ake zargi na saba ma wasu dokokin laifi ne ko kuma da tanaje na kundin dokoki daban-daban a hukumar 'yan sanda ko a ce kwamishinan 'yan sanda shi ke da wannan hurumi na misali ayyana cewa ana neman ruwa a jirgin sa'annan kotu ita ma idan tana neman mai laifi wanda yake gurfana a gabanta ko kuma idan misali aka gabatar da roƙo gaban kotu na neman wani wanda yake yadda ya kawo kan shi bayan kwakwaran zargi da ake da shi na aikata laifi to kotu ma tana ba da dama a sa a nemi wannan mutum ruwa a jallo wato kama abinda gwamnan kira a turance cewa ya yi declaring din ayubawa ba wanted a wannan magana ce ta sabazarce ba wai dan yana da ikon yin haka ba shi yasa ai duk da ya ayyana cewa yana neman shi ruwa a jallo har zuwa yanzu da muke wannan maganan ba wani yunkuri da aka yi domin kawo shugaba a jallar saboda an san cewa kawai magana ne na irin sanyin wuri ko a ce jin daɗin faɗi yayi ba wai magana bane da yake da hurumin yi misali in hukumar 'yan sanda ce a ce kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna ya ce yana neman shuruwa a jallo to ai kaga da tuntuni da hukumar 'yan sanda ta ta aiwatar da wannan umarni shi yasa kawai yake a matsayin kawai kalami ne kawai da ya yi na kila ko jin daɗin faɗi ko kuma kila sabazarce ne misali dpo ma yana iya ayyana cewa muna neman wani ruwa a jaladu wanda ya gan shi a kamo shi? E, ƙwarai da gaske ai hukumomi ne da su a kamowa da kuma bin binciken laifuffuka yana ta a wuyansu ba ma dpo ba ko dco ma yana iya yin haka sa'annan kuma duk wani jami'in hukumar 'yan sanda wanda yake jagora ne ga wanda misali ya ga ana aiwatar da laifi yana da hurumin yin haka sa'annan idan ka dubi ma a makasudin yin eh, shi wannan magana abu ne da yake ba wani laifi aka aiwatar ba domin kundin tsarin mulkin najeriya a kashi na hudun cikin kundin tsarin mulkin a kusan sashi na talatin da biyar da shida da bakwai ana maganin inda ake cewa mutane suna da dama da za su yi gabatar da zanga-zanga ta lumana domin kalubalantar wani mataki na mulki gwamnati ko kuma su bayyana bacin ransu ga wasu matakai da aka ɗauka ko kuma su nemi haƙƙinsu wannan duk abubuwa ne da haƙƙi ne da ɗan ƙasa yake da shi wanda ma idan aka hana shi wannan haƙƙin shi ne ma yake da kuramin da zai nemi kwatan wannan haƙƙin nashi a gaban kotu kuma ya kai karan kowa ya hada shi gwamna ana iya kai shi kara a ce cewa misali da a ce an dage an ce ba za a gabatar da wannan zanga-zanga ba ko taron da kungiyoyin kwadago suka yi a tauye haƙƙi ne na 'yan adam kuma za a iya zuwa ma a gurfanar da gwamnatin jihar kaduna da gwamnan da kwamishinan duk da kariyar da shi gwamnan yake ita a ai kariyar da yake da ita na laifuffuka ne ba na kai shi kara kotu akan abin da ya shafi civil actions ba abubuwa da ya shafi shi kaga kama wannan enforcement of fundamental right ai civil action ne wanda yake bin haƙƙi ne a shari'a ce ta tsakanin mutum da mutum ba wai na saba ma wasu a dokokin laifuffuka ba so da haka za a iya kai gwamna kara sai ma an haɗa da kwamishinan shari'an shi inda misali za a kawo hukumar 'yan sanda a ciki a kai har da shi kwamishinan 'yan sanda sannan duk wanda zai zo ya ce zai hana wannan abin za a iya gurfanar da shi a gaban kotu kuma kotu za ta haramta wannan abin da suka yi sannan ma in ya kai ga har sun nemi diya ma a ce an ayyana wani abu a matsayin diyan hana su gabatar da haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba duk da kotunan suna yajin aiki misali da hakan ya yiwu ko ko a ce a wata jihar ana ƙoƙarin yin irin wannan zanga-zanga sai masu muddafin iko a nan jihar suka hana wannan zanga-zanga kuma gashi kotuna suna yajin aiki a yanzu haka wata kotu za su kai kenan a an yanzu babu kotun da za a iya kawo saboda kotuna a rafa suke suna yajin aiki amma za a iya kunshe shi a ajin shi idan kotunan suka da a kai ko muna magana ne inda misali eh. a ce kotunan suna aiki eh. abinda aka yi ya kai ga ba da dama ga wanda aka hana ya kai gaban kotu kuma wani abin da muke kokarin nunawa shine a shi wannan abin da aka yi ba wani haramtaccen al'amari bane kamar yadda gwamnati ta yi kirari abu doka ta amince da shi sannan yin wannan doka ne haramta shi ko kuma kokarin shine laifin mada. wanda aka hana ma zai nemi hakkin shi akai to kaga yin wannan abin bai kai matakin da har ma za a ce ana neman mutum ruwa a jallo ba wannan dai a maganganu ne ne da kila na bacin rai da shi gwamna ya a lokacin saboda kila yana hasashen cewa abinda yake ta turjiya a kai Ah, ana wasu gasu sun zo su kwaci wannan hakoki na ma'aikata din da sauransu. gwamnan duk da ayyana gwamna eh, a shugaban hukumar kwadagon da gwamnatin jihar kaduna ta yi rashin shi yar bayan ba a kama shi ba shi ma an je shugaban kungiyar kwadagon ya ayyana shi ma gwamnan jihar kaduna wanda suke nema ruwa a jallo har shi ma ya sanya shi ma suka sanya tukwici ga duk wanda ya kawo shi shi amma an ga ta shari'a a ah, shugaban kwadago yana da hurumi da zai haka shi ma shi ma bai da wannan hurumin wato abu ne da ya koma cacan baki kawai tsakanin su kungiyar kwadar kunci tsakanin shi ayyukan wabban da gwamnatin kamar da wani wasan kwaikwayo da ke ya koma cacan baki kawai wannan ya faɗa wannan ya faɗa faɗe in faɗa ne amma babu wani wanda yake da hurumin da zai ayyana wani kuma shi a karkashin doka ta kariya shi nasir yan rufa'i a matsayin shi na gwamnan kaduna yana da wannan kariyar na misali ko da abin da ya laifi ne to sai dai aje shi a mara kamar yadda ka faɗa a jira shi idan ya kammala wa'adin mulkin shi sai a tunkare shi da aikata wannan laifi ko da ku kisan kai ya yanzu sai dai aje shi a mara a jira shi ya gama gwamnatin shi sannan a tuhume shi da irin aiwatar da irin wannan laifuka ɗin. barista amina abdulrashid wannan zanga-zangar da kungiyar kwadago suka yi ya jawo da dama daga cikin al'umma a jihar kaduna wasu sun yi asarar dukiyoyinsu amma samu asarar rayuka na wasu 'yan uwayen wa'yansu da suke kwance asibitoci sakamakon yajin aiki da su ma likitoci suka yi shin a iya cewa yan uwayen waɗannan mutane da suka yi asarar yan su a asibiti na farko suna iya kai kara kotu misali in ma za su kai kara kotu wa za su kai kara gwamnatin jihar kano za su kai kara kotu ko kudi a kungiyar kwadagwa ga kuma batu na hukumar wutar lantarki ta jihar kano wanda suka ɗauke wuta tsawon kusan kwanaki uku ɗin duk da irin kuɗaɗe da al'umma suka biya na wutansu kusan kwanakin nan ba a ba su wuta ba suna iya kai kara kota nan to ba wani kara cikakke ko wani haƙƙi na kara da za a kai ta kamar yadda ka ce za a kai wa za a kai za ka kai karan gwamnati ne saboda an yi yajin aiki abin da ta yi ya kai ga har aka shiga yajin aiki har ya haifar da wannan abu ko ku za ka kai karan kungiyar kwadago saboda an hana su haƙoƙinsu suka janye ayyukan da suke wannan abu akwai abuwa da a wani lokuta da dama yakan zama kamar wani ah, iftila'i wannan sai dai ya fada a matsayin irin wannan iftila'i wanda kama a tsayin ake cewa act of god misali idan ah, aka yi misali eh, aka samu wani eh, irin kama a ce ko guguwa ko ruwan sama ko wani abu ya je ya ma wasu illa ko wani abu kaga ai babu wanda za a kai kara tsautsayi ne da kenan tsautsayi ko kaddara kaddara dole sai a mm. bar shi ma Allah cewa Allah ne ya kawo irin wannan yanayi da aka shiga so da haka babu hurumin a kai kara domin babu wanda za ka kai kara na farko su kungiyar kwadago su suke karewa na biyu ita gwamnati ba ita ta aikata janye ayyuka na a ce an kai ta kara a nemi haƙƙi saboda irin wannan haka hukumar wutar lantarki da ta ɗauke wuta da abin da zai haddasa misali na asara ba za ka kuma kai ta ƙara domin ita tana biyayya ne da kuma haƙoƙinta domin kowa na da haƙƙin shi da akwai kuma iyakokin haƙƙi baya zuwa ka ce misali saboda haƙƙinka za ka ce wancan shi kuma ya tauye haƙƙin shi domin ya baka ka kowa haƙƙin shi yana na a matsayin haƙƙin shi a dokance wani abu ne da ya faru za a yi cewa kawai iftila'i ne ya auka amma ba abu ne da yake da kyau sai dai kila a siyasance ko a demokuraɗiyance mutane za su iya bibiyan kadi irin wannan abin domin ganin cewa wanda suke ganin shine misali ya haddasa wannan abubuwan su hukunta shi a siyasance kila nan gaba zai zo nemo wani abu wurin wani a ce ayi an tuna lokacin da abinda a tunci ake cewa action ko in action din shi ya jawo haka domin ka diba abu ne da kila da duk tun farko za a iya kauce mashi musamman in ka dubi kafin kungiyoyin kwadago su shiga yajin aiki sai eh. sun taka matakai daban-daban matakan nan sun hada da rubuce-rubuce jawo hankalin gwamnati da ya kuwa ya kuwa da ya cewa za mu shiga in ba a kaza za mu shiga gwamnati da tekun nan uwa shegu wanda kuma har ya kai ga suka shiga yajin aiki yajin aiki ma da suka shiga wannan sun ce na gargaɗi ne wanda idan ba a kai ga warware matsalolin ba za su shiga na gama gamare gabaki ɗaya wanda a cikin huwacin ubangiji gashi shi yanzu an samu a ɗan dakatar da shi domin a yi tattaunawa da dama tuntuni suke kira a yi kinanan nan idan ana magana cewa su kuma wutar lantarki hakokin suke karewa ma'aikatan asibiti su ma haka to al'umma da suke da wannan al'umma da ake wayan abubuwan domin su misali wanda shi ba ma'aikacin gwamnati ba dan mm. kasuwa mm. ko kuwa wanda shi ba ma dan kasuwa shi zaman kansa kawai yake mm. bai da haƙƙi a nan da zai iya cewa zai iya neman haƙƙinsa misali ya biya kuɗin wuta cewa zai sha wuta na kwanaki talatin sai a cikin kwanaki talatin nan aka zo aka yanke mai kusan kwanaki hudu ko kwanaki uku bai da hurumi ya ce zai doka ba ta bashi dama ya ce bibiya wannan kwanaki hudu da aka yanke mai bikina. to aka kamar da na bayani a baya iftila'i ne in misali aka ce transformer bugawa ya ko kuma a ce kamar yadda wani lokaci akan samu daman akan samu matakin za a ce an samu raguwan sautan daga inda ake turo ta ko a ce wasu manya-manyan tarakun wutar lantarki sun lalace ko kuma kamar yadda misali yanzu a wasu yankuna ake samun 'yan ta'adda masu je su lalata harkokin kaga ai ba wai da gangan aka yi ba an yi ne saboda dalilai wanda kuma dalilan kuma akwai haƙoƙi ko hujjojin da ake wanda yake da madogara misali ai janya ayyukan shi yayi saboda neman hakkin shi wanda kuma ƙarƙashin dokan kwadago labor law an ba su daman su ɗauki irin wannan matakan to kaga wanda ya ɗauki mataki bisa haƙƙin doka mm. ai kaga ba za ka kama shi da laifin a saba wa doka to shine irin wannan yanayin da aka shiga na to a bari saminu abdulrashid a kudancin najeriya an ga wasu gwamnoni yanzu haka sun na kokarin ganin cewa sun gabatar da wani kuduri da zai hana makiyaya a yawo da dabbobinsu a wannan ya sakamakon hitintunin da suke cewa ake yawan faruwa doka ta baiwa wani dama ya hana wani zirga-zirga daga wannan shiyar zuwa wancan shiyar amma kafin ka amsa mana wani tambayar wani da bari mu da ya hutar da lokaci da muka dawo ka amsa mana wani tambayar masu kallon mu barka mu da dawowa daga hutun rabin lokaci a kuna tare da tashar yanci a liberty tv daga nan babban birnin tarayya abuja a cikin shirin namu na kasan haƙƙinka wanda a yau muna tare da barista aminu abdulrashid lauya ne mai zaman kansa kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum shirin kasan haƙƙinka a shiri ne da ke zantawa da lauyoyi akan abubuwa da suka shafi hakokin hanyoyin da za ku bi ku shigar da ki a kotu wani ya tauya ma hakkin ka baka san hanyoyin da za ka bi ba ka kasance da wannan shirin zai nuna ma hanyar da za ka bi domin ganin cewa ka kwata hankin ka ba tare da an kai ruwa rana ba kuna iya aiko da sakonnin tambaya a cikin wannan shiri akan lambar da ke kan sikirin din talabijin ku yanzu haka da kuke gani wato sifili bakwai sifili uku sifili biyu biyar uku tara biyar 070-390-25395 sako za a aiko ba a ce a kira ba kuma sakon ta whatsapp ko kuma text message idan an tashi aiko da sako a faɗi suna da kuma inda kake aiko da sako a kuma aiko da takaitaccen sako wanda za mu karanta ba sakon ya zo yana karanta ba akwai sakonni da dama da kuke aikowa wanda ba ma iya karanta su sakamakon babu suna babu kuma adireshi kuna kuma iya aiko da koda voice note ne ta whatsapp duk za mu karanta ko ku za mu mika su ga lauyoyin namu domin su amsa muku wannan tambaya ni da nake gabatar da shirin baban gida agaye sunana barsa kafin mu tafi hutun rabin lokaci akwai tabbai da nace ba mu musulmi ta amala kafin mu tafi hutun rabin lokaci mm-hmm. an ji gwamnatin kudancin kasar nan sun ayyana suna kokarin ayyana da doka da za ta hana fulani makiyaya zirga-zirga a shirya su da dabbobinsu sakamakon irin barna da suke cewa hakan ke janyowa tambayar anan ita ce akwai wani a najeriya da ke da hurumi da zai hana wani zirga-zirga daga wannan shiyar zuwa wannan shiya wanda ke da irin wannan akwai wanda ke da irin wannan karfin ko ku akwai wanda doka ta bashi dama ya haka a Najeriya to an san kai tsaye babu domin kamar yadda muka karanto a kundin tsarin mulki a ɗazu muka dubi sashi na hudu na kundin tsarin mulkin wanda yake daga sashi na 35 zuwa sashi na 45 ya zayyano a haƙoƙi na ɗan ƙasa da ya rataya a kan ɗan uwanshi ɗan ƙasa da kuma hukuma eh, ɗaya daga cikin yan kaji sashi da arba'in yana maganan cewa kowane ɗan ƙasar najeriya yana da dama da 'yanci ya tashi daga wannan bangaren na najeriya ya koma wani bangaren yana da 'yanci da zai tashi misali daga sokoto ya je ikiti ya zauna ko ya tashi daga maiduguri ya koma da zama a anambra ko ya tashi daga lagos ya ga dama ya zo kaduna ya sake ya walaye duk hidimomin shi shi yasa a duk faɗin najeriya kake ganin kabilun da suke asalinsu sun fito daga yanki na kudu ne suke zaune suke hidimominsu a yankin arewa kai kin ka je yankunan kudu ka samu 'yan arewa sun yi kaka gida suna hidimomin su wasu shekara aru abu domin kasar najeriya ta ba kowane dan najeriya wannan walwala sannan karkashin wannan sashi dan najeriya na da ma dama da zai fita najeriya ya kuma shigo najeriya a kowane lokaci ya ga dama inda yana da a hanyar da zai yi ya fita sa'annan kuma ya ba da najeriya dama ya walwalar har hulɗar kasuwancin shi ya tafi da duk wani abin da yake iya tafiya da shi ya mallaki ƙasa ya mallaki abubuwa irin wannan to kuma a hanya kaɗai da za a iya tauye ma wannan mutum haƙƙin shi shine idan ya aikata wani laifi kila aka aka aka same shi misali aka yanzu misali kamar yadda aka ayyana 'yan kungiyar boko haram ko ipop a matsayin haramtacciyar kungiya idan mutum aka same shi dan wannan kungiya ne a gan shi za a iya kama shi a ce na cikin haramtacciyar kungiya ne domin gurfanar da shi a gaban kotu ko kuma wanda ake nema fugitive wanda ya daga gidan yari ko irin waɗannan su kaɗai ne wanda wannan bisa tsarin doka wanda aka same su da laifi aka ayyana musu hukunci za a iya tauye musu wannan haƙi amma wani ɗan adam ko da ku shugaban ƙasar najeriya ne bai da hurumin da zai ce kai malam baban gida ka tafi jihar kaduna ko kar ka tafi abuja ko kai abu ko a tare ka a ce ina zaka me yasa zaka babu wannan ko hukumar 'yan sanda ce to kaga a ƙarƙashin wannan ya nuna cewa babu wani gwamna da yake da wannan horon saboda haka wannan maganar da aka yi haramtacciyar magana ne kuma tauye haƙƙi ne kamar yadda shi ministan shari'a abubakar malami ya ayyana ya kawo misalan da suka kawo cece kuce tsakanin shi da gwamna a kirkiri wanda dukkan su manya-manyan lauyoyin najeriya ne ni madama abu da ke zo ciki na ai gwamna a kirkiri lauya ne masani kan harkokin shari'a bisan da wayannan ba ne ba ma lauyan kaɗai ba SAN ne wanda ake so senior advocate of Nigeria wanda yake babban lauya ne da yake da wani a makami a cikin kungiyar don sannan gwamna sannan mutumin da ya taɓa rike ma shugabancin kungiyar lauyoyi ta kasa to kaga faɗin wannan sirrai duk da a cikin furcin shi yana faɗin cewa sun yi dokoki domin kare su a matsayin shi na gwamna to sai mu zauna sai mu dubi kuma sashi na uku na kundin tsarin mulkin najeriya wanda a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin najeriya an faɗi abin da ake ce supremacy of the constitution wanda yake nuna duk wata doka da za a yi ta da ta ci karo da tanadin da ke cikin kundin tsarin mulki to ita wannan doka ta zama ɓatacciya kuma ba za ta yi tasiri ba to waɗannan duk dokokin da za su yi domin tauye haƙƙin wani ɗan najeriya dokoki ne da suke haramtattu kuma ɓatattu ne kuma ba su da wannan haƙƙin ba su da wannan yancin kamar yadda ministan shari'a ya faɗa abin dibi a nan shine ta yaya za su aiwatar da waɗannan dokokin za su yi amfani da hukumomin tsaro hukumar tsaro wacce ce halattacciya da doka ya da ita ce hukumar 'yan sanda da civil defense to kaga su hukumar 'yan sanda ai ba zai yi amfani da su su wannan ba domin su ba za su taka kundin tsarin mulki ba in suka yi haka su ma sun sa hannu a cikin taka kundin tsarin mulki kuma su ma sun yi laifi saboda haka wata dambarwa ce da yake ta siyasa ce wanda ta zo ta shafi cece kuce da zamantakewar da ake a ƙasa yanzu to al'umma da ake ƙoƙarin tauye wannan aikin wani mataki ya kamata su dauka tun farko ya kamata a ce kungiyoyin su sun dauki matakai domin ana musu wannan dokokin ne domin sun yan wata kabila ce sashi na 41 na kundin tsarin mulki ya haramta ka ba wani kabila ko wani yankin al'umma wariya discrimination kenan a turanci exactly to kaga a sai su je su shigar da kararraki a gaban kotu su gurfanar da duk kungiyar gwamnonin da wasu da kuma ayyana duk dokokin da aka yi na hana su yin wannan ta'ammali ko kuma zirga-zirgar su ko kuma a kasuwanci nau'in kasuwancin su su nemi haƙƙinsu a gaban kotu kuma su nemi kotu ta fito kararra ta haramta wannan abu wanda in kotun ta yi haka a haƙƙi ne kuma na jagoranci wato shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa an bi kundin tsarin mulki domin nauyi yara ta yi a wuyan shi. Marisa Aminu Abdulrashid da lokaci ya fara gabatowa a yanzu kotuna da suna yajin aiki wani irin illa ne irin wannan yajin aiki da kotuna suka tafi yawa bangaren shari'a da kuma irin shari'o'i da dama da suke jira suke suke gaban kotuna da kuma waɗanda ake son ganin cewa an gabatar da su wato illolin ba su misaltuwa saboda akwai mutane da da yawa yanzu suna a jiran su cika ka'idar bili ne kawai saboda ana ɗan tuhumar su da laifi amma kuma laifin su yana da bukatar za a iya bada bili to kuma kila ma an ayyana an ba su bili amma an saka sharaɗa su cika kawai su fito yanzu sun kai sati na shida kenan suna cikin gidan yari akwai kuma wanda kila za a dakatar da wani abu yunkuri da ake domin a tauye mashi wani damar shi ko haƙƙin shi wanda zai iya gurfana gaban kotu domin a neman haƙƙin shi kaga babu wannan dama sa'an nan dama can kotunan sun yi karanci akwai cunkoso so yanzu wannan an sake samun cunkoso kan cunkoso saboda haka dan sanda za a koma shari'a abubuwa ne suka ƙara rancaɗewa bayan dama can an fito daga covid-19 wanda aka rufe ayyuka wanda ya lalata duk al'amura duk masu neman haƙƙi an ƙara ɓata lokacin so abu ne da ya shafi fannin shari'a ya shafi kuma kusan kowa da kowa a ƙasa ga baki aka ce komai ya farko zai karshe amma banda ikon ubangiji a nan za mu ja labulan wannan shirin a yau sai in har mai kowa mai komai ya kai ma wani makon ba ji mu a cikin wani sabon shirin godiya ga shi bakon nawa barista aminu abdulrashid barista muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mai da kai gida lafiya ya raka ka amin mun gode kwarai da gaske sai ni da na jagoranci wata da shirin sunana baban gida agaye nake cewa assalamu alaikum allah ya haɗa mu a wani makon